ya raga inji a kunne bayan kuma ko ina da wuta ko baki san an kawo wuta ba Rehan takardar nefa ne da suka kawo bil su ce wancan watan ba a biya su kuɗin ba wannan watan ma ba a biya su ba shi kuma wannan mukullan da ke bani shine ban gane ma'anar bani su ba na baka ne domin ka rufe gidanka ina so zan tafi gidan iyayena rehan kin san karfe nawa yanzu sha ɗayan dare fa ko me zaki da kya bari sai da safe ya kamata duk abin da zaki ki riga da hankali i need to hankali na ya bayyana a jikina na kuma gane a wani hali nake ciki yanzu haka bani da burin da ya wuce na fita daga cikin wannan bakar rayuwar wanda babu haske ko kaɗan a cikinta kin san me bakin ki yake faɗa kuwa ko ko kawai faɗa kiki abin da nake faɗa ƙarya ne ƙarya ne abin da na faɗa me farin ciki na a cikin gidanka faɗa min kaso ɗaya a cikin farin cikin ma'aurata ba na samun ko ɗaya ka kulle ni kamar wata 'yar fursuna in za ka fita ka kulle ni in ka da ka kulle ni na ce zan yi aiki don ya ɗebe mun kewa kaki sanan idan kana zargina me yasa ka aure ni me yasa yanzu na so na dawo zuciya na farin ciki da ta rasa a baya domin kai ba mutum ba ne da aka wadata zuciya na da farin ciki don haka ina so na bar maka gidanka wai rehan saboda na hana ki aiki shine kike so in sake ki ok ki kwantar da hankalinki kar manta yanzu kina dauke tare da ciki kuma kin san ko kin fita aikin gwamnati ba zai yiwu ba dole sai kin haife ki bari idan kika haihu zan sake ki in ya so ki je ki aiki ba aiki ba ki zama gwamnati ma babu cikinka a tattare da ni domin cikinka ya daɗe da zubewa a jikina. Me? Cikina ya zube? Baka ga alamun ba? Ki ɗauki akwatin ki fita. Ki fitar mun daga gida na sake ki. saboda hana ki aiki shine zaki kashe dan cikin ki ga akwatin ki dauki kifta Sadam na gode, na gode Allah ya saka maka da alkhairi. Kuma ni idan ina da hakinka ina roƙon Allah ya bi maka kadinka. Idan ka cuce ni na yafe maka. Wai? ce. Cewa ne ka kira ta? To ayin banda abin ka gani ne ta inda aka hau, ta nan fai kamata kuma a sauka. Me yasa kake mun haka ne? Ni ba na sa irin wannan shishigin da kake mun. Ko na ce maka kira ta? Gashi da Allah. Ka karba. Ba za ka ansa ba. Kar ka sake mun irin wannan ba zan ansa. Ka ga Saddam. Saddam. bai wallah hmm? lafiya ne wallahi tuki nake sai nake ga duhu a cikin idona ba zan iya tukin ba shi na ce barin dan faka in na samu sauki in na ga zan iya sai tuka kai kai na gida to bari a kira miki likita mana ya taimaka miki kada ka damu idan na huta idona ya bude insha Allah zan iya kai kai na gida tun ba matsala an kai ki mana ni gidan inda ba wani problem sai in kai ki a'a kada ka damu idan na samu sauki na ji sauki minti biyu zan yi driving in je gida no kar ki damu is risk a cikin wannan dare ki tsaya akan hanya haka kar ki damu ni ni am policeman na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bara je a kira likita a'a kada ka damu tunda na karaso gida idan na shiga zan sha magani sannan na kira likita na amma ka taimaka ka kai ni ciki wallahi ba zan iya shiga ba jiri nake ji ni baki ne manema labarai sun zo ne suna so su hira da mu domin gudanar da harkokinsu no kar ku sake ku yi wata magana da wani dan jarida ka gaya musu wannan umarni na ne kai duk wani rifota da ya kare muku magana ku ba shi lambar ta ni na san yadda zan da su okay thank you sir na musu ma'adana mai kyau domin kwana saka su a cikin karamar loka masha Allah haka abin yake ni kwa sadan akwai magana nake so mu amma sai da ci ina sauraron ka ka kanka tsaye ya kalil kaban mamaki ina hankalin ka yake ya kudin da ba halali ba za mu dauki buri mu saka a kai wannan bai dace ba gaskiya sadam ina cikin hankali na na san abin da nake su waɗannan kuɗaɗe da ke gani kuɗi ne kuɗin banza da su da kuɗin iska kuɗin aljanu duk ɗaya ne ko mu ci ko kar mu ci ka sani cewa ɗiban kuɗin nan za a kai su baitul mali kuma mu gashi muna yi wa ƙasa hidima ko muna da bukata to a gaskiya dai ni hankali na yana jikina in kai hankalinka baya jikinka gaskiya ni ba na haka babu yadda za a yi wannan shawara ka ta samu shiga ba halina ba ne to ni an gaya ma halin nawa ne dama ce ta samu Salamu alaikum. Alaikum salam. ofisa. Ranka daɗe. Barka da warhaka. Ya welcome. Wato ka matuka burge ni da ƙwazanka da haka iya kamo mutum babba mai laifi kamar juda. Tana <laughs> ba komai ba ne Amma sai dai wani abu da ke hangi. Ba ka tare da ko kuma jin tsoron irin kaidi ko makicin da za su iya biyo ka da shi daga baya. ka san duk mutumin da ga ya miƙe kafa yana tsula tsiyarsa to hukuma ita ta ɗaga masa amma duk lokacin ta buƙace shi to tana iya samun sa ko a raye ko a mace dole ya zo hannunta kuma ka san gaskiya koyaushe akan ƙarya take da haka duk lokacin da shi eh, mai laifi bai ji tsoron aikata laifi ba so shi kuma mai gaskiya ba zai ji tsoron kama shi ba <laughs> haka ne ka ce wani abu so have a seat mana um, not really um, tare okay good she's even here matata kenan um, ana wannan police officer ne sannan ka dai yawa sannan dai wato mutum ne mai kwazo da kuma jajircewa kwarai kuwa ko jiya da dare ma na kalli ana gida da shi a gidan tv Manin jama'a order ko ya kamata bismillah me kake kallo ano ka gane wato irin ka burge ni saboda ka iya samun mace ni tsatsiya kuma ga kunya haka ne inspector na gode sai an jima me ke kallo tambaye ke nake me ke kallo tambaye ke nake me ke kallo babu babu Hello? Hello, labai ana ce. Ana, lafiya? Da Allah ina bukatar ɗauki daga gare ka barayi ne suka shigo min gida. Ina ji ya ji ka ne, ya gudu. Da fatan bai miki komai ba. Babu abin da ya Sai dai ka yi haƙuri da kiran gaggawa da ne maka. Ba komai. Gidan nan ni kaɗai ce a ciki. Kuma gashi ba shi ba gida. mai kuma kike da bukata kuma me ya faru a'a ina zaune ne a cikin halin nan sai na tashi na je na kulle kofa bayan na rufe kofa na dawo na zauna sai na gan shi a tsaye a bayana kamar yadda kake tsaye a bayana a yanzu na ji sai aka yi yaya don haka na baka izini za ka iya shiga ga duk abubuwan da suka faru a ciki. ranar da ka rabu da ni na waye gari ban ganka ba ni na zaton ka rabu da ni ko in ce mun rabu na gode da wannan kira da kama wannan kira naka na tabbatar min cewa ba gudu na kai ba abin da ya faru tsakanina da ke a wannan daren bai dace ba na ji kunya sosai kuma daga yau ba za mu sake haduwa ba hello yes doctor saboda me shi kenan likita zan zo tun da kana son gani na babu damuwa yau lahadi to sai na zo ana me faru ba komai ana me faru ne dama likita ne ce na son gani na yana son ganin ki me ya faru me ya gaya miki binciken da muka duba muka gano kina da juna biyu so amma ba wai maganar juna biyun ce ta sa na kira ku ba da alamar kansa ɗinki ta dawo amma kada ki damu akwai wani asibiti a dubai ina da hanyarsa zan so in yi miki hanya ki je ki gan su in allah da za ki samu sauki saboda asibitin akwai waɗanda suka fi kima irin wannan cuta taki wadda ta fi ƙarfin ta kima sun warke a asibitin yanzu likita kana gani ina da sauran ragowar lokacin da zan fita yawon neman lafiyata eh to gaskiya dai in ba a hanzarta ba nan da wani ɗan ƙanƙanin lokaci komai zai iya faruwa tabbas likita na gode ama ana oh, so da allah baka ji ba da allah tunda na ga kuna da kyakkyawar alaka da ita ina so ka rarrashe ta ka kwantar mata da hankali duk da dai ciwon da yake jikinta ya riga ya ci karfinta ko ba haka ba abinda nake so da kai bari in baka fom din nan idan ta ga za ku iya za ku cike sai ka cike ku dawo min da ita da shi wannan shine fom ɗin asibitin daga ba mu sake haɗuwa da kai ba ban san danganta matsalata da kai sai an ji ba me yasa kike yin haka ne na gaya miki dakta ya mun magana wannan tafiyan dubai ya tabbatar min da cewa in kika je za ki samu sauki wannan larurar taki babu abin da za ka iya ma za ka kare daga mutuwa ne ko za ka iya sake min sabuwar rayuwa don haka ka janye jikinka ka ɗauke kanka daga matsalata tashin ya ga kofa nan kai masa ka fita bari ya shigo na san yi magana da shi wace magana za ka yi da shi ban san ka sa kanka cikin wannan matsalar idan dan ni za ka yi na gode ka bashi. shi no ki bari ina son masa magana ne akan larurar ki lalle ya mai da hankali akan ki ana ki bude kofar ni ne fa bude kofar mana yana ta kusa kofa ba ki bude ba kuma kin ji ƙara ƙofa eh ina ɗaki ina gyara ɗaki ban ma ji kayi nokin ba wallahi amma kuma yana ji kamar muryar mutum a cikin gidan nan wa na ji tambayi ki nake waye shi a'a babu kowa tv ce kawai a kunne ba ƙara tv na ji ba muryar mutum na ji idan kuma ƙara tv ne me yasa ki kashe tv yanzu ni ma da na je na ƙara shine sai na kashe haba haba bashi kai da ni mana wai ƙarya zan maka ne ya magana ku da likita babu wani magana tsakana da likita kuma abokina nazari ya kira ni a waya ya gaya min cewa ya ganki asibiti hakuna magana da wani eh mm, da na fita shine sai muka haɗa classmate ɗina shine muka saya muka gaisa da shi kuma amma da kika ce min baki da wani alkawari da likita bisa lafiya ne ah no yes eh, ka gane lafiya lau ina wucewa ne nan sai na ji alamar sautin muryan kukan mace so shi yasa sai nake so in duba ga what is going on ko eh yes ofisa ran gidana ne kuma da ke faruwa abu ne da shafe ni da na. ka ji ko kaga dukan matarka dukan matarka ya saba ka'ida hukuma tana da haƙƙi a ciki ya kamata ka gafara in shiga in duba in ga me yake faruwa a da ka sanya da ke kallon ka ina kallon ka kamar mutumin da ya san abin da yake akan aikinsa ashe tunani na ba daidai ne. kai ala sirri ne kana wucewa ta kofar gidan haka gane cewa wani abu na faruwa a ciki besides wace doka ce ma ta baka yanci da zaka shigo cikin gidana kai bincike ba tare da wani kwakwaran dalili ba akwai nan gaba idan kana so ka shigo gidana ka shigo gidana kai tsaye ba sai ka zo min da irin wannan ba kawai ka zo kanka tsaye shine yalla bai me yake faruwa ne Eh, ba abin da ba ya same ki ba abin da ya same ni sweetheart mu shiga daga ciki ko sweetheart lafiya da ganki da sassafe haka wallahi na zo kamar wani taimako ne kuma kike zaune a waje mu shiga ciki mana kada ki damu na san za ki mamaki da ganin yadda gidan ya canja miki sabanin yadda yake a baya so bayan fitar ki na sallami lami mai aiki kuma kin san irin yanayin aiki na zirga-zirga ba za ta banni in samu time din da zan gyara gida ba idan kana son wata ba sai a kama maka ba sai ta ci gaba kafin wani lokaci ko a'a ba na bukata mai sa a hannu na yanke ne barin kawo wani bandeji ko daure miki saboda ƙura kada ta shiga kaga yana cikin ƙaramin durowa a sama na san inda yake kike haka mai hali ba ya taba canja halinsa ki bar shi zan yi da kaina kawo hannu um, menene dalilin da ya sa kika zo guri takarda aka bana inda nake neman aiki aka ce min mai anguwa ya sa hannu tare da wani babban ma'aikacin gwamnati shine sai na kawo ka saka mu ina bayram wallahi na manta ban zo da shi ba idan da takardar saki kika ka rubuta miki ai ba za ki manta da bayaran ba ko ki dan rike wayan bari in ya zo yanzu zan bashi ki dan yawa gashi hello hello waye mm-hmm. sadam ana ce wana kira ka a lokacin da bai dace ba ne no kin gane no karki damu bari faɗa mene mai ke me rehan rehan ina jin ki. a'a idan kana wani uzuri ko dai da bari in kira ka anjima karki damu faɗa mu abin da ke son ki faɗa dama kuɗin da likita ya faɗa ne na zuwa dubai ina ganin kamar sun samu shi yasa na ce bari in kira ka yanzu haka ina gadi ok zan zo ina zuwa sanda iso yawwa so ni na da ma kudin ne kika zo da shi jimlatan ba damuwa amma dai takaddun filin yana hannunki ko ba su hannuna amma na san da suke kuma zan fito da su to amma kina ganin aiwatar da wannan abun ba tare da sanin mijinki ba ba zai zama matsala ba me yasa ba za ki sanar da mijinki ba ni nake son bash ba bash ne yake sona ba bai damu da ni ba kwata-kwata baya kishi na baya shiga harkokina bai san da wannan filin ba lokacin da na sai ban sanar da shi ba don haka idan na sai da filin nan ba zai zama matsala ba ba zan rabo ka da wannan matsala ba har in na tabbata zai zama matsala kai kaɗai kake taimako na idan na sa ka a matsala ba zai taimake ni kuma kin gane ko duk da haka ina son ki sanar da mijinki abin da ake ciki saboda kamar yadda kika tuna gaya mini a baya cewar kar ki manta kin taba gaya min cewar baki da kowa a garin nan so yanzu a cikin wannan yanayi idan mutuwa ta riske ki yaya matsayin wannan kadarar taki za ta kasance baki ce komai ba ko kina nufin kin barwa baitul mali kenan <laughs> so babu damuwa abin da yasa nake ta miki waɗannan tambayoyi shine ke san su banki idan za ka karba abu a gurin su su suke da ka'idojin za su shimfiɗa maka kuma dole ne dama sai sun zo sun ga wani kadara taka wadda ta kai kimanin matsayin iya irin adadin kuɗin da za su baka kuma dole ne sai an kawo lauyoyi an zo an yarjejeniya kin gane ai hanya zan samu kuɗin nan yanzu kuwa karki damu za ki samu tunda kina da kaddara da za ki ba su jingina kuma ni zan zame miki garanto na gode ranar da na je wajensa domin ya samun hannu a fomina ina zaune sai wayarsa ta yi ƙara kasancewa ina kusa da waya sai ya mun izini da na ɗauka ɗaukan da zan yi raina ya yi matukar ɓaci sosai hankalina ya tashi muryar mace na ji a kunne na haka ne ya kara tabbatar min da cewa yana neman mata sai ya da shi yasa baya bani haɗin kai baya kula da ni a matsayinsa na mijina kada ki saurin zarginsa baki sani ba kila abokiyar aikinsa ce ta mishi waya inda ya san budurwa ce ba zai ce ki ɗaga wayar ba a a'a sai ya da kar mu yi haka da ke kar ki goyi bayan ƙarya mana akan gaskiya kalaman da take faɗa dole akwai wani sirri a cikinsa amma ina ganin idan da laifinsa ke ma kina da laifin naki laifin a ciki kin gane domin rashin ki kawai zai iya sa shaidan ya tare masa a zuciyarsa ki koma gida ki ci gaba da masa addu'a ta nan ne zaki ceto rayuwarsa daga waccan turbar kin gada kin taimake shi ai ni dai yanzu kam ba na kishi akan sadam idan ma ina yi na daina batun halakansa da mata kuma sai ya da wallahi yanzu bai dame ni ba ko ya bi su ko su bi shi wallahi kansa ake ji domin farin cikin rabuwa na da shi a yanzu wallahi ya fi mun farin cikin ranar da na haɗu da shi lokaci ya yi da za mu zauna mu tattauna akan matsalar mu gyara dukkan kurakuranmu da suka faru kuma kiyaye abin da zai ƙara haifar da irin wannan matsalar a gaba mu yafi junanmu akan wannan dalilin kawai shi ne ya sa ka kira ni wajen nan to in ba wannan dalilin ba me zai sa har mu haɗu a nan ka dalla da ka tamun saurara mun kaji kar ka mai da ni mutune ban zamana inda ka ganni da idona da kunne na duk abin da kake faɗa ina ji kana faɗa ina kalla kana ji ba wani murmushi ko kalamin da za ka yi wanda zai sa na yadda da kai a rayuwana na gama yadda da kai Allah kawai guda ɗaya zaka faɗa min shine zan yadda da kai saboda matukar kana tsoron Allah ba za ka zalunci abokiyar zama ka ba wallahi ya kamata yadda yarinyar nan ta daki ni ma na daki na share ta kawai ita da take mace ma ta iya haɗiye bakin ciki ballantana ni da nake namiji mai zuciyar maza anya kuwa zan iya barinta tun daga shi rashinta ya samun tunani ba dare ba rana gashi gidana duk da irin alatin da na zuba amma yana nema ya zame min kamar kango ko da yake ba da tabbacin ko ita ma tana cikin damuwa a yanzu kamar yadda nake ciki dangane da rashinta washin me ma ya ja wannan matsalar tsakaninmu hmm? me zai hana in bar ta ta je ta ci gaba da aikinta in ya so mai zaman mu garan tsaya akan bakana domin idan har na yarda da bukatarta to ni kam na faɗi ƙasan wanwar sai yadda ta ga dama haka za ta taka ni to amma idan haka ne me zai hana ba zan yi amfani da damar da take hannu na ba tunda na fahimci ana ta kamu da sona na haɗa maka karabu da ni yanzu ba na bukatar duk wani wanda ba da ta da rayuwata daga mutuwa ba me ke nufi haka cuta fa ba mutuwa ba ce sai in kwana ya kare kuma babu wani mahaluki da ya sai kare ki daga abin da Allah ya jarrabe ki da shi ki kwantar da hankalinki ki kwantar da hankalinki za ki samu sauki tun da na bar asali na ban taba da sani ba sai yau gashi yanzu mutuwa tana kawo min farmaki na rasa wanda zai min iyaka da ita gaskiya ne duk wanda ya bar gida gida ya bar shi ana ina amfani na idan har ba zan iya taimaka miki ba look abin da ke so da ke ki kwantar da hankalin ki ana wannan ce ce ku ci duk ba shi bane ya kamata mu tsaya mu duba mu ga menene mafita ni yanzu tunani na ya ƙare lissafi na ya rushe mutuwa kawai nake jira ko ta ziyarce ko ziyarce ta da kaina me yake nufi haka dole ne ki haka mana saboda rayuwar aure ta kulle ki ta hana ki aiwatar da wannan kazamar rayuwar kuma in dai wannan ita ce irin buƙatar da ta sa kike so in sake ki to gaskiya ni ne na arziki malam ina jin ya kamata dakata da Allah ba da kai nake ba duk abin da za ka faɗa ba zan ji shi ba taka ce ta kawo ka da haka ni ma ka bani zazzage burina in dai burinka ka ci zarafin wani to wallahi har abada ba za ka taɓa cimma wannan burin naka ba to ke da ke kan mummunar hanya to ina gani da nake saɓaninta idan haka halina yake kafi kowa sani idan ba haka halina yake ba kafi kowa sani saboda kai ka fara zama da ni irin zaman da ban taba yi da wani namiji ba hauka da hankali ka fatanin sa kwakwalwa suke abinda mutane da yawa ba su gane ba shine ajin hauka daban ajin hankali daban kowane bigiransa daban me kake nufi abin da na so daga bangaren ka shine kai mana kyakkyawan zato kuma duk abin da kake nufi ba shine a zuciyata ba wace irin manufa ce da kai wanda ba za ka je ka aiwatar da haka a gaban iyayenta ba in dai har manufar taka ta gaskiya ce abin da na so daga gare ka shine ko da ina aikata wani abu da bai dace ba ga na bai kamata in ɗauka abin da nake aikatawa wanda ke ba daidai ba ne haka kowa yake ba kasafai ido yake iya ganin abin da yake cikin duhu ba amma idan tafiya ta yi tafiya haske zai bayyana kuma komai za a gan shi. ina ganin sanar da kai sirri na shine babban sakayen da ya dace da maka me yasa kike son ki sanar da ni sirrin ki bayan kowane dan adam yana kokarin ya saka ya sirrinsa a zuciyarsa dacewar ka ce ta sa dan sanar da kai sirri na ko da ban sanar da kai yanzu ba na san nan gaba zaka sani wani abu ne haka sirrin zuciya na ne okay ina jinki sanadiyar haduwa na ne da thank you wannan shine dangantaka ta da bashi tun wancan lokacin har zuwa yanzu to amma me yasa tintini baki rabu da shi ba ba yanda ban yi ba amma hakan ya tattara saboda me saboda ba da wanda zai maye sa amma da zarar na yi gamo da wanda zai amsa ta yi na na sai in rabu da shi madam lafiya me yake faruwa sadam yanzu na tare da dakta na muna tattaunawa ne kamar wani lokaci kenan na gani kuɗi ne a ciki eh abin nake so da ke ki tsaya ba na buƙatar duk wata tambaya akan wannan magana da zan gaya miki wannan kuɗi da na baki na baki ne domin ki je ki kula da lafiyarki so in ya so daga ba za mu tattauna mu ga abin da ya dace dakata sadam ba zan karɓi wannan kuɗi ba don ban ga dalilin ba ni su ba babu wani dalili bayan wannan to don me zaka dinga kokarin tusa kanka cikin matsala ka gani zaman ka lafiya ya fi zaman wannan kuɗin amfani a wajena ana na san abin da ke jin tsoro kar ki damu na san duk hanyoyin da zan bi wanda ba zan samu wata matsala ba kina ji abin da nake so da ke yanzu ki je ki samu dakta ku zauna ku tattauna duk yanda za a yi so idan kuma akwai buƙatar gani na ka iya sanar da ni ina maka fatan alkhairi iri-iri kuma zan ci gaba da yi maka daga nan har zuwa ƙarshen rayuwata ofisa na shiga ofis ɗin a isa na baka na to da yake na ga motar ka na san ba fita kai ba wallahi ashe kana nan na nan a ah, sadam ka ga irin wani tunanin da kake yi ina ganin fa akwai matsala domin ya hana ka sukuni ya kuma hana ka zama ofis ka yi abin da ya kamata kuma shi irin wani zanen da ke gani fa ba wani abu da yake karawa idan ba ya dagula wa mutum al'amura ba hai khalil aini ba wani tunani da zai dagula mun lissafi idan kuma kana ganin rabuwana da raihan ne ya jawo haka rabuwa rabuwana da raihan ba zai sa ni ba ni da wani alamar yin nadama to ni na san ban zalunce ta ba kullum ita ma abin da ke faɗa kenan so kaga tunaninku da kai da ita tunaninku iri ɗaya ne ta yaya ya za ka ce tunanina da nata ɗaya ne ai ni namiji ne ita kuma wace ai tunanina ya fi nata ai ko da a cikin jinsin mata nake ni dai na san tunanina ya fi nata to ai kullum kai kana faɗar kai mai gaskiya ne kuma baka zalunce ta ba ita ma kuma abin da take faɗa kenan shin wai sadam wai da kai da ita wane ne mai gaskiya ne alƙalin da ya fi kowa iya hukunci wanda yake ganin abin da yake cikin zuciya tun kafin ta furta shine zai bambance tsakanina da ita waye yake da gaskiya ranar za mu tashi a gabansa gaskiya ne allah ya samu dace amma da allah ina neman alfarma da allah ka kashe wannan sigarin mu koma ofis ga kudin nan duk abin da za a yi a yi shi bisa gaskiya da amana haba madan karki damu ba za ta taba yiwuwa ba ma wannan aisin can banza ne ya ma za ki zo min da irin wannan magana kar ki dauke ni gara ni ba gara bane na san abin da nake yi zaki ki zo ki dinga yamu wani magana idan kika gaya min abin da ya dace ki gaya min ki nemi mazauna lafiya da ki kin ko saboda haka ki sake tunani gwanda ma kin sauya tunani akan wannan magana domin wannan magana ba za ta taba yiwa ba bash ko ka yadda ko kada ka yadda ba da niyan cutar ka ko cin amanar ka ya kamata ki san cewa zuciyata ta daɗe da toshe kunnuwanta daga jin irin wa'annan kalmomin yaudarar naku na mata a baya an sha yanzu na warki ba za a ƙara irin wannan ba yadda da ka bani a baya shi nake so ka sake bani yanzu ka ga iya gudun ruwa na wani gudun ruwa gudun ruwa na raki ai na ta'adi ne kuma na lura cewa idan ban dakatar da shi ba shanye ni zai yi ka bawa ka ga banza ka buga musu kofa da daddare inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na yi cikin gidan nan gaba daya ban ga alama wani azibit ba kuma ainihin gawokin gaba daya na duba cikin kisan da aka yi ba wani alamar sara ko harbi abin da yake nuna intelligently su mutane da suke kisan sun yi amfani da wasu tsoraren hikimominsu yana da wuya a fahimci abin cikin gaggawa ba matsala za mu duba ina ka shiga ne ya faru tun sanyin safiya aka buga min waya aka sanar da ni wannan matsalar da ta faru kuma ana gaya mani babu wanda na buga waya in ba kai ba tana ta ringi baka dau waya ba sannan na je gidanka kuma na tara a kulle no na je unguwa ne da sassafe wallahi kuma na bar wayan a gida so uga ya buga min waya ka gane ko ya gaya mun cewa akwai yarinyar da za ta zo ta yi handling case nan mace ce kuma ba kowa ba ce ba illa tsohuwar matarka raihan what tsohuwar matarka raihan shi kenan ma ga ta nan Yohali welcome. ka ki ofis na yanzu sorry um, na zo ne mu dan tattauna wani magana tsakanina da kai ina jin ki why not mu zauna ban zo wajen nan don cin zarafi ko tarzarci a gare ka ba na zo ne kawai akan aiki faɗi ina sauraron ki na zo ne ka ƙara min haske dangane da abin da ka sani akan wannan kesin ni ba allah musul ba ne ballatan an ce na san wani abu na sani amma look an turo ki ne ki bincike ni koko kina son ki san me yake faruwa ne <laughs> babu ko kasancewanka kawai wanda ya goge a cikin aikin shi yasa nake son haka daga gare ka tun da aka turo ki an yarda da gogewarki kuma ki sani wannan aiki ne wanda ba a yi sadaka sai an nuna miki yadda za ki idan irin haka ta faru gaskiya ne na goge sosai amma idan magana ya bata maka rai ka yi haƙuri Sorry? ina so na san dangantaka tsakaninki da su haba yarinya so nawa zan gaya miki wannan magana na gaya miki makotana ne ki dube ni da kyau zan miki ƙarya ne ba ki mun ƙarya ba to me kika sani a game da su kamar dai inda na gaya miki maƙotana ne kuma haya suke ba gidansu ba ne sannan ita kuma mai gidanta suna yawan samun matsala ita da shi domin wata rana har dukanta ike baba to amma ko kin san dalilin da yasa hakan take faruwa ma'ana dukan nata da yake yi ito duk lokacin da da mijinta ya fita wani gardi yana shigowa gidan ko saboda haka ne yake dukanta ban sani ba domin a daren da al'amarin ya faru na ji wannan gardin yana ƙwanƙwasa ƙofa da daddare na lallaba na bu bayansa na ce bawan allah ya kake buga musu gida da daddare bai mun magana ba sai ni kuma na koma to amma kin san shi shi garin to ina zan san shi to amma duk lokacin da kika ga shi wannan gadin da yake kwankwasa kofan nan za ki iya gane shi ai jikin ne ya tsufa amma idona ras ike shi kenan ma ka kawo kanka ga mai kwankwasa kofa